mara Allah ya yi jagoranci tambaya ta anan ita ce shine me hukuncin wanda zai yi azumin watan ramadana amma baya samun sallar tarawihi tun farkon azumin har karshe bai taɓa yin tarawihi ba shin azumin nasa ya yi koko dai bai yi ba eto eh azuminsa ya yi saboda ibadu ne guda biyu mm. ibadoji ne guda biyu kowace a zaman kanta take ibadar azumi ita farilla ce mm. ah, dole sai yayi mm. ibadar sallar tarawih kuwa sunna ce ta annabi sallallahu mm. alaihi wasallam sunna ma wadda take kuma mai karfi saboda ya bayyana ta a fili mutane sun gani kuma bayan ya faɗi falalarta to wannan ah, sai dai irin wannan wanda irin wannan zai same shi to ai kaga akwai tsoro cewa anya ma kuwa ya samu wato dacewa da azumin nasa domin inda ya samu dacewa mm-hmm. to azumi wannan ibada tasa ta azumi ita za ta jashi zuwa ga kan ya yi tarawi mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya turmuza hancinsa a ƙasa suka cewa wani ne ya rasulullah ya ce wanda ramadan ya zo bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to kaga a ɗaya daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi tsayuwar dare cikin ramadan wai ya yi ramadan wato mm. sallar tarawi yana mai imani yana mai ba da gaskiya da ladan yana mai neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa hmm. to kaga wanda ya yi wannan shine ainihin wanda yake yayi abin da za a gafarta masa to in ya sake akan bai yi ba wato ya zamanto a wanda aka haramta ma abu domin kaga wannan da ya ce gabaki ɗaya bai rayu ba ya eh, wato hatta daren lailatul qadr ma bai hmm. samu ba kenan da yin nafila gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi lailatun khairun min alfi shahar man mm. hurima khairuha fa huwa mahrum a cikin watan ramadan akwai dare wanda yake ya fi wata dubu wanda duk aka haramta masa alherin wannan dare to wannan mm. hakika shine wanda aka yi masa haramci wato shine tababbe wanda ya rasa alheri taimaka nan wani zai iya cewa masa irin wasu masu irin aikin kama a ce irin aikin wani gidan talabijin za a ga lokacin da ake tarafi a lokacin nan Eh, aiki yake taso ana live ana yi da mm, sauransu mm. to shi wannan za ga sai zai rasa tarawe eh, yana wani aiki na mm. ibada za a ce to shi ya sai samu ya kuma ya a wani lokacin da amma ba zai samu falalan tarawih din ba da wancan aikin eh to idan cewa haka ne idan ya zamanto uzuri ne ya sanya shi domin in Allah ya san cewar inda ba don wannan ba da shi za a yi tarawi sai a kiyasin sa akan kamar akan matafiyi da mara lafiya cewa wanda duk ya yi tafiya ko ya rashin lafiya to mm. Allah zai rubuta masa aikin da ya kasance yana yi yayin da yake da lafiya mm. kamar kan cewar shi wato lafiyayye ne kuma mazaunin gida to da irin wannan mutum zai samu amma in har yana da kamar irin yana da wani abu da zai dauke masa uzuri wanda yake zai hana shi ya zo ya halarci sallar tarawih din to sai ya samu lokaci wanda zai samu ya yi mm. ko da wato ba ta tsawon irin wanda ake a cikin jami'in din ba eh, ya samu ya yi dai akalla din raka'a takwas da ko ya yi da kananan surori ma ya zamanto ya da yi daren bai wuce masa ba face ya yi da lailatul ya yi kiyamun mm. mm. Allah ya saka